Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. A daidai wannan lokaci cikin shirin namu na rana yau Lahadi 19 ga watan Nuwamban 2023. Da fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga baba da kanin labarai. To Aisha an kashe akalla falastinawa biyu a cikin dare a wasu hare-hare da Isra'ila ta kai a yammacin kogin Jordan da ta mamaye. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Lahadi a bayananta da sirri da take fitarwa a kowane wuni akan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine cewa Rasha na nazarin yiwuwan kawo jirgin yaƙi da ta yi amfani da shi a zamanin Soviet domin amfani da shi a wannan yakin. kana shugabanni daga kasashen afirka fiye da goma sha biyu ne suka je jamus don halartar taron koli na wani bangaren g20 tare da kasashen afirka da kasar jamus ta shirya madalla a cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji cewa yayin da wasu shugabannin nahiyar afirka suka halara a jamus domin halartar taron g20 wasu 'yan najeriya suna korafin cewa tura wannan ba wai su ne za su gyara mana kasanmu mu ba mu ne ya kamata mu gyara sai mun samu gwamnati tsayayya da za a kama duk criminals nan da suka sata kuɗaɗe wanda ko dora musu aka aka ba za su iya ɗauka ba za kuma a ji dalilin da ya sa babban shehin malami Sheikh Tahir Usman Bauchi ya ba da tallafin kuɗi ga kasar Falastinu ganin Tahir bauchi da aka baka karanta takarda ya ji labari to sai ya ce shi ya ɗauki miliyan ɗari kowa ya faɗi gwargwada abin da zai biya ya ce dukkan najeriya sannan muna da rahoto akan yadda jami'ar maiduguri ta jajirce wajen tabbatar da bada ilimi ga ɗalibai duk da matsalolin boko haram da jihar ta sha fama da shi tsawon shekaru sama da goma To a yau ma Halima Abdurrauf tana tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda ta shirya kuma za ta gabatar. Kuma a yau shirin zai dora ne akan tattaunawa da babban daraktan hukumar nita Kashiko Inuwa Abdullahi akan ginshiki na biyar na taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don cimma kudirin shugaban Najeriya Bola Tinubu na bunƙasa fannin da kuma hanyoyin aiwatar da su. Sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko da labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. An kashe akalla farar Falasɗinawa biyu a cikin dare a wasu hare-hare da Isra'ila ta kai a yammacin kogin Jordan da ta mamaye. Jarirai 'yan bakwanni 30 ne aka kwashe su daga asibitin shifa a Gaza. a cewar wani rahoton associated press a yau lahadi za a kai waɗannan jariran ne zuwa wani asibiti a ƙasar misira wata tawagar hukumar lafiya ta duniya da ta kai ziyara a asibitin shifa a jiya asabar ta ce akwai jarirai 32 da ke buƙatar kulawa an kashe fararen hula da suka rasa matsugunansu da dama kana aka jikata wasu a jiya asabar a wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai ciki har da wani da ke makaranta a sansanin 'yan gudun hijira ta jabaliya da ke arewacin gaza a cewar ma'aikatan jin kai na majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar taimakon 'yan gudun hijira ta falasɗinu a martaninta ma'aikatar sojan isra'ila ta ce sojojinta sun yi aiki a jabaliya kadai ne da zammar kaiwa 'yan ta'adda hari yayin da suke kokarin takaita cutar da farin hula ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau lahadi a bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wuni akan mamayar da rasha ta kai cewa rasha na nazarin yiwuwar kawo wani jirgin yaki da ta yi amfani da shi a zamanin soviet don amfani da shi a wannan yakin. jirgin samfarin m55 mystic b yana iya tashi fiye da taku dubu saba'in a sararin sama ana kuma amfani da shi wurin binciken kimiyyar kasa sai dai a wannan lokaci an ga jirgin dauke da wasu na'urar hange ta soja wanda ma'aikatar ta birtaniya ta ce an kira shi ne don rasha ta yi amfani da shi a jiragen yaki. ma'aikatar ta ce wani muhimmin kuskure a cikin dabarun sayo kayayyaki da rasha ta yi shine gazawarta wajen samar da isasshiyar fasahar leƙen asiri da sa ido da sayan na'urar aunawa da ma na hange wanda suna da matukar muhimmanci wurin auna sojoji wurin auna sojoji ta sama da na cikin teku da kuma na ƙasa wani gagarumin harin rasha na jirgi mara matuki ya afka akan wasu wuraren samar da ababen more rayuwa wanda ya sanadiyar katsewar wutar lantarki a garuruwa da ƙauyuka sama da 400 a faɗin ƙasar in ji jami'an ukraine a ranar asabar Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugabanni daga kasashen afirka da dama ne za su je jamus don halartar taron koli na wani bangaren g20 tare da kasashen afirka da zammar taimakawa wajen karfafa saka hannun jari na masu zaman kansu a cikin nahiyar mafi talauci a duniya amma kuma take saurin bunƙasa domin bayyana sabunta muradu a afirka shugabar kungiyar tarayyar turai ursula van der leyen da shugaban faransa emmanuel macron da Firaministan holland mark rhodes za su halarci taron da za a yi a birnin berlin na jamus wanda shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ne ya shirya scholz wanda ya ziyarci kasashen afirka a lokuta da dama tun lokacin da ya kama aiki a matsayin shugaban gwamnatin jamus a ƙarshen shekarar 2021 zai tattauna da shugabannin kasashen afirka da dama a yau lahadi kafin fara taron zuba jari na berlin a gobe litinin turai da amurka suna takun tsaka da rasha da china don samun tasirin siyasa da na ma'adinai masu muhimmanci da ma sabbin makin tattalin arziki a nahiya ta biyu mafi yawan al'umma a duniya To kafin baba ya karanto mana sauran labaran zamu mu buɗe taskar rahotanninmu daga ƙasar Jamus. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa Jamus domin halartar taron haɗin gwiwar ƙungiyar ƙasashen nan ashirin masu ƙarfin tattalin arziki ta G20 da Afirka. Taron da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz zai karɓi bakuncinsa a Berlin. Zai tattauna ne da shugabannin da kuma ƙungiyoyi kan ayyukan bunƙasa kasuwanci da tattalin arziki da kuma zuba jari a ƙasashen Afirka. Wakiliyar muryar Amurka Ramatu Garba Baba ta haɗa mana wannan rahoton daga Jamus. Gwamman shugabanni daga Afirka ne suka yi sunan Jamus don halartar taron haɗin gwiwar G20 da Afirka da ke mayar da hankali kan tallafawa bunƙasar ƙasashen nahiyar Afirka da ke fama da talauci da kuma waɗanda tattalin arzikinsu ke bunƙasa. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke halartar wannan taron ta kasance kasar da ake wa kallon mafi karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Sai dai wasu tsare-tsare na gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu sun jefa tattalin arzikinta da 'yan kasar a cikin matsin rayuwa. Amma a wannan taron na Berlin batun kwadaitawa da majan hankalin masu zuba jari na daga cikin mahimman abubuwan da shugaba Tinubu zai gabatar a gaban taron kamar dai yadda mai magana da yawunsa Abdulaziz Abdulaziz ya shaida muryar Amurka. Taro ne wanda zai ba da dama ga shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tattauna a kan harkokin da suka shafi zuba jari da kuma magana ta kawo tallafi ga halin da ake ciki na matsalar muhalli fari da ake fama da shi da ambaliyar ruwa da sauransu sannan kuma akwai magana ta makamashi musamman maganin cewa akwai tsohuwar alaka ta bunƙasa makamashi musamman na lantarki da ke tsakanin najeriya da ƙasar jamus To koya 'yan Najeriya ke kallon wannan yunkurin na shugaba Tinubu da kuma fatansa game da taron tambayar kenan da na yi wa wasu 'yan kasar a nan Jamus. zan sa ran cewa shugaba bola ahmed tinubu a wannan taron na g20 da ake a nan berlin yi kokarin samo wasu sabbin dabarun warware matsalolin tattalin arzikin najeriya yana da matukar mahimmanci Tinubu ya fahimci cewa akwai buƙatar daidaita kasuwancin ƙasa da ƙasa da Najeriya domin a yau Najeriya har yau ta fi siyowa daga ƙasashen waje akan fitarwa daga Najeriya zuwa wasu ƙasashen ketare wannan kuma yana janyo koma baya ga naira mu there is need president to shakka babu muna buƙatar shugaban ƙasar ya ci gaba da halartar ire-iren waɗannan tarukan don bunƙasa tattalin arzikin mu ta la'akari da halin da ƙasar ke ciki. Akwai dai bukatar ya ja hankalin masu zuba jari zuwa ƙasarmu. Tura wannan ba wai su ne za su gyara mana mu ba. Mu ne ya kamata mu gyara sai mun samu gwamnati tsayayya da za a kama duk criminals nan da suka yi sata kuɗaɗe wanda ko ɗora musu aka aka ba za su iya ɗauka ba a hana rashawa da cin hanci duk wani tafiye-tafiye da za a yi da wani discussion da za a yi a duniya ko a ina ne wallahi tallahi duk ɓata lokaci ne. to duk da waɗannan mababantan ra'ayoyi da kuma shakku da 'yan najeriya ke nunawa abdulaziz abdulaziz mai magana da yawun shugaban ya ce sannu-sannu ba ta hana zuwa. yawanci waɗannan al'amura da ake tattaunawa ba abu ne wanda za a yi shi yau gobe a kaga sakamako buɗe kofa ce wadda in an buɗe wannan kofa ɗin da haka ake sa ran cewa za a cimma burin da ake bukata idan ma an yi magana akwai bukatar kuma komawa su tantance su tsefe su tace yadda waɗannan abu ƙudiri da aka cimma za a iya samun aiwatarwa to aiwatarwar gaskiya ba abu bane wanda kamar sha yanzu magani yanzu To baya dai ga Najeriya akwai sauran kasashen Afirka irin su Ghana da Masar da Rwanda da dai sauransu da duk ke fatan cin moriyar wannan taron da za a kwashe yini biyu ana gudanarwa a birnin Berlin. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga tarayyar Jamus. To a gaida Ramatu Garba Baba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga ƙarashin labaran duniya. Kasar Kenya ta faɗa a yau lahar cewa dubun dubatar mutane a faɗin ƙasar ne ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliya da kuma zabtarewan ƙasa ya shafa wanda kuma ya katse ayyukan jigilar kayayyaki a tashar ruwan birnin Mombasa. A 'yan makonnin nan da suka gabata, yankin kuriyar Afirka ya fuskanci ruwan sama mai tsanani lamarin da ke da nasaba da yanayin el nino wanda ya sanadin mutuwar mutane da dama ciki har da akalla mutane 46 a sassa daban-daban na kasar kenya mataimakin shugaban kasar rigathi kajaguwa ya ce akalla iyalai dubu tamanin a kenya su ne abin ya shafa yayin da adadin ke karuwa a kowace rana ya ce gwamnati tana ɗaukar matakai don kubutar da mutane da jirage masu saukar ungulu da sauran jami'an taimako don kai agaji da ceto ga iyalai da suka makale. Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai sauran rahotannin mu Yayin da ake ci gaba da gwamsa fada tsakanin Isra'ila da Falasɗinu, wanda rahotanni ke nuni da cewa asibitin Gaza mafi girma ya daina aiki ka'in da na'in. Babban malamin addinin Musulunci kuma shugaban ɗarikar Tijjaniya a Najeriya, Sheikh Dahiru Usman Bauchi, ya bayyana tallafin Naira miliyan ɗari ga ƙasar ta Falasɗinu. kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilin muryar amurka a bauchi abdulwahab muhammad ya haɗa mana babban malamin addinin musulunci kuma jagoran ɗarikar tijaniya maulana sheikh tahir usman bauchi ya shaida ba da gudunmawar naira miliyan ɗari ɗaya na ƙashin kansa bayan da ya saurari wasiƙar da babban ɗan sheikh ibrahim iyas khalifa sheikh muhammadu mahi iyas ya rubuta wa dukkan almajiran shehu ibrahim cewa su taimaka a tara kudi dalar amurka miliyan guda da aka yi alkawari da za a baiwa palestinawa ga abin da wasiƙar ta kunsa daga bakin mai magana da yawun shehu mahayi a najeriya maulana shehu muhammadu mahi inyas da turo takarda daga senegal akan cewa ya furta dala miliyan ɗaya ya baiwa falastin taimako amma da yawun almajiran shi ibrahim ya yi saboda haka aika takarda najeriya a fara gawa maulana shakayar wasu bauchi sannan kowanne muridi ya ce kai ba muridi ba inda mutum ko ba jani ba musulmi ne wannan abin ya shafi musulmi ne ya ce shi ibrahim tun yana da rai yana kokori kan palestine har aka zo yanzu kuma gashi yanzu ana kashe su dole mu musulmi ne za mu taimakawa ya ɗauki dala miliyan ɗaya ɗin da sunan mutanen faira wata kamar naira miliyan dubu ɗaya kenan to maulana shek ɗaya usman bauchi da aka baka karanta takarda ya ji labari to sai ya ce shi ya ɗauki miliyan ɗari kowa ya faɗi gurgudan abin da zai biya ya ce dukkan najeriya duk wanda ya ce shi almajirin shi ibrahim ne almajirin shi tijjani ne inji maulana ya ƙairu sun bauchi to wayan dole ne tun da kalifan mu ne ya ce a ɗauka amma sauran musulmi ko sun bayar ko ba su bayar ba su bai zama musu dole ba wannan shi ne abin da maulana shi ƙairu sun bauchi ya faɗa saboda haka kowa ya kokari salamu alaikum bayan karanta wasiƙan ne kuma sai maulana sheikh tahir usman bauchi ya kaddamar da asusun neman taimakon don taimakawa al'ummar falastinawa da kuɗi naira miliyan ɗari ɗaya kamar yadda za a ji bayani daga bakin shehun da kuma masu taimaka masa isar da sako inda aka buƙaci dukkan 'yan tijjaniya da kuma musulmi masu son ba da gudumawa wa falastinawa da kada su yi ƙasa a gwiwa su ba da tasu gudumawa da aka bayar shi ya bada miliyan ɗari. Lohan Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Muhammad Abdulwahab. Daga Baucin Yakubu bari mu nufi jihar Borno inda mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya wanda rikicin 'ya'yan Boko Haram ya addaba Farfesa Aliyu Shugaba ya ce duk da irin wannan barazana na 'yan Boko Haram bata taɓa rufe jami'ar ba ko da ko na kwana ɗaya ne. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. mataimakin shugaban jami'ar maiduguri ke jihar borno a shirin arewa maso gabacin najeriya da kuma rikicin yayan kungiyar boko haram ya addaba wato professor aliyu shugaba ya ce jita irin wannan barazana yayan kungiyar boko haram din ba ta ba rufe jami'ar koda na kwana guda ba an da ya fuskanci matsalar yayan kungiyar boko haram da dama wanda ciki har aka dasa wani bamu amma mata masallaci a cikin jami'ar maiduguri da ya sanadiyar mutuwar wani professor guda da kuma ta wasu amma hakan bai sa jami'ar ta dakatar da karatun ta ba a jiya ne dai jami'ar maiduguri da ya bikin yayi ɗalibai suka kammala karatu a jami'ar har shekaru biyar mataimakin shugabar jami'ar maiduguri professor aliyu shugaba ya ce inda ya rufe wannan jami'a ko sa iya fuskantar ɗalibai kusan dubu hamsin da za su shiga aikin ta'addanci jami'ar ta dai yayi ɗalibai dubu talatin da uku da ɗari hudu da ashirin da tara daga fannoni daban-daban daga shekarar dubu ashirin da goma sha takwas zuwa shekarar dubu ashirin da uku a wannan bikin yayi ɗalibai da aka yi Profeso aliyu shugaba ya gara da cewa ya ce za mu iya cewa wannan jami'ar ta ce jami'a na farko da fuskanci wannan matsala na ta'addanci ba da taɓa dakatar da karatunta ko da na kwana guda sakamakon wannan ta'addanci ba ya ce babban matsalan da muka fuskanta shine ba su matsalan tsaro wanda ya shafi kudaden mu na shiga kuma kudaden shiga kaɗan da yake zuwa jami'ar don haka wannan ma ya wahala ta mu sosai amma duk da haka ba mai kasa a gwiwa ba wajen ci gaba tafiyar da ayyukan mu kamar yadda ya kamata. Ya ce ya fi mana sauƙi mai yanke hukuncin cewa za mu rufe wannan jami'a ba, sabida idan mun rufe jami'a a wancan lokaci zai iya sa ɗalibai kusan dubu hamsin su iya shiga aikin ta'addanci. made it easy for the Profesor Shugaba ya ce muna tunanin cewa na muka rufe wannan jami'a wancan lokaci to waɗannan 'yan ta'adda za su iya samun abin da sauki inda za su iya jan hankalin mu da dama na shiga ta'addanci. To komai al'alibin da aka samu aka yayi a wannan jami'a ke cewa na halin yanzu. Sunana Alhaji Kaka Abba ne sangayen da na yi karatu shine ana kiransa Faculty of Management Sciences. Ilimi ma da neman sa baya kare sai mutum ya shiga kabari. So yana ɗaya daga cikin a wannan na da na hada masters a finance kuma abun murna ne sosai. Akwai matsaloli da dama da aka fuskanta lokacin da kuke karatu dan adam da ba rasa shi da matsala kamar wani matsala ce kun fuskanta lokacin da kuke karatu a wajen lectures namu more especially yayi baya muna MBA a can Block C so 2014 2015 na akwai Boko Haram da zafi so idan muka ji wani abu hata mu da malamin mu da zamu gudu mu fita amma duk da haka bai hana mu karatu ba university ba ta bari na awa guda ba sunana Abubakar Ali na gama wato a University of Maiduguri a cikin kalubale da muka samu da ba zan manta ba shine a iya tsawon shekarun da ni nake tsammani zan kammala karatu da kuma shekarun da na ɗoka zuwa kammala karatu duk da cewa ba wai gazawa na na iya abin da aka bani ne ban kammala ba na kammala wurin jiran sakamakon abin da na san nayi shine wannan babban kalubale da na fuskanta kwarai da gaske duk da cewa akwai natural wanda wannan wanda ya shafi kowa da kowa kamar lokacin virus mun shafi shekara daya zan wanda gaba daya ma ita wannan session ta zama babu sannan kuma akwai yajin aiki wasu daga cikin ɗaliban jami'ar maiduguri kenan ke bayyana irin abubuwan da suka fuskanta lokacin da suke gudanar da karatu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 31 yanzu kuma ga halima abdulrauf da shirinmu na gaba da da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. da Madalla kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun ji karin bayani akan ginshikan taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don cimma ƙudurin bunƙasa fannin a cikin tattaunawar mu da babban daraktan nista Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi a cikin shirin na wannan mako za mu dora inda muka tsaya musamman ma bayani akan ginshiki na ƙarshe cikin biyar da ma'aikatar sadarwa ta fitar don kawo ci gaba mai ɗorewa a fannin kamar yadda za ku ji daga bakin Dr. Kashifo. So ginshiki na biyar kuma na ƙarshe shine Fred da za a bunkasa harkar cinikayya na fasahar zamani. Kama shi minista yana magana ya za a yi Najeriya ta zama global talent net exporter. Fitarwar ba wai sai an fitar su physically ba, amma za ka iya zama a Najeriya kana aiki remote. So wannan ma hanya ce da Najeriya babban resource wanda ya fi kowa kowanne shine mu da yawanmu da ake ga najeriya muna da matasa da yawa sannan kuma muna da kwakwalwa in kika ga harkar kamar wasan kwallon kafa da wasanni da yawa 'yan najeriya suna kokari sosai harkar wake-wake da fim 'yan najeriya suna kokari sosai to don haka in muka samar da abubuwan da su taimaka ta harkar fasahar zamani kamar yadda suka yi kokari a waɗannan hanyoyin haka hanyar fasaha zamani 'yan najeriya za su yi wannan kokarin so wannan zai taimaka wajen sama mutane aikin yi kuma zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki ga baki ɗaya saboda a duniya yanzu an tabbatar ba abin da ya fi taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki da ya wuce harkar fasahar zamani to waɗanne dabaru ka riga kun tanada wajen cimma nasarar aiwatar da tsare-tsaren taswirar nan biyar hanyar da muke so mu bi shine abin da muke ake so za mu creating ecosystem kamar learning community mm. to idan aka zo a cikin application da muka fita akwai abu hudu da muke nema muna son wa'anda suke so su koyi karatun su kansu su yi apply sannan muna son wanda za su yi horaswa su ma su yi apply mm. saboda horas wannan muna so mu yi a nigeria ne duka 36 state da FCT don haka muna son a kowace state kuma a ce a kowace local government a akwai wanda zai iya horas wannan kuma akwai gunda za ka je ka sami na'ura mai kwakwalwa ka yi amfani da ita sannan na uku muna son partners partners muna son daga local government state government duka su iya zama partners muna son multinational development uh, organizations muna son big tech yawa kamar ihis wannan kamfanin da yake taimakawa kamfanin wayoyi sun riga sun ce za su ba da biliyan ɗaya saboda a yi wannan abu akwai kamar su wema bank su ma sun ce za su ba da kuɗi wanda har mai girma mataimakin shugaban kasa ya yi launching ɗin wannan abin da eh, na digital literacy da ba su ba so a ciki muna son a sami irin waɗannan da yawa kamar akwai state government da suka zo suka nuna sha'awar su ma suna so su zama cikin wanda yawa kamar subquartet state sun zo jigawa sun nuna sha'awarsu kano state ma sun nuna sha'awarsu alas mun haɗu da gwamnan katsina shi ma ya nuna sha'awarsu suna so su zo su shiga a dama da su sai na hudu akwai nika da su aikinsu za su zakulo mai fasaha su haɗa shi da mai neman ya ɗauke mai fasaha aiki su kuma akwai waɗanda za su yi a cikin najeriya akwai wanda za su yi ma har ƙasashen turai in dai kana da fasaha jihar ka iya za su buyi wa mutum gwaji in ya ci za su sama mutum aikin yi. Na'am waɗannan ababe za ku fi ba wa fifiko daga yanzu. To duka abin da mu sa a gaba shine wannan taswirar da mai girma minista ya fitar da shi. Daga nan kuma za mu ƙara ci gaba da ayyukanmu da muke yi wasu kamar na samar da cibiyoyi na fasahar zamani a ƙasa. Saboda kamar yanzu nidda ta samar da sama da dubu ɗaya da biyu a Najeriya amma akwai guraren da har yanzu ba su da shi sannan akwai da muke so mu gina manya-manyan cibiyoyi wanda su kuma za su zama wani dandali da masu fasaha zamani da masu sa hannun jari za su rinka haduwa su tattauna su ga fasaha zamani in ta yi a sa hannun jari so muna son shi ma wannan za mu gina a kowace state a samu guda daya sannan muna son mu samar da abin da da ake kira technology development zones su ya wuce da cibiyar haɗaka a samu da jami'o'i da kamfaninnika da masu fasaha a ce sun haɗa a wani gu ɗaya inda za a rinka kirkiro abubuwa kamar yanzu akwai abin da ake kira smart manufacturing wato harkar kirkira abu wanda ba sai ka samu manya-manyan injina ba za ka yi amfani da 3d printers ka yi so muna son wannan shi ma a ce daga nan zuwa shekara ta 2027 a ce an samu ko guda ɗaya ne a kowane shiya ba jiha ba cikin eh, six geopolitical zones da muke da su so shi innovation hub ne muke so a ce kowace jiha an samu bayanai sun yi nuni da cewa a ma'aikatar da an kafa wani sashi na haɓaka tattalin arzikin fasahar zamani don ƙara inganta ayyukan samar da ƙarin kuɗaɗen shiga a bisa bisa kudurin gwamnatin Najeriya na ciyar da kasar gaba ta kuma yi gogayya da saura kasashen da suka ci gaba a fannin tattalin arzikin fasahar zamani masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban bayani akan ababen da za su taimaka wa Najeriya wajen cimma sabbin tsare-tsaren da ma'aikatar sadarwa rage rage da tattalin arzikin fasahar zamani da fitar a baya-bayan nan yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ne Halima da ke mana fatan alkhairi yayi mu kasance cikin koshin lafiya ji suna madalla a da halima abdurrauf yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel. A yau za mu bude taskar namu da sakon haɗin gwiwa daga Isuhu Makeri Madatte da Magaram tare da Sanusi Madatte sai ta sifu unguwar Tudu da Baban Diman Mambandi suka ce muna kira ga al'ummar kasar Nijar ya kamata mu rika yi wa kasar mu addu'ar Allah ya kawo mana sauki a cikin halin da muke ciki na matsalar tsadar kayan masarufi domin addu'a ce kadai za ta kawo mana sauki ba wani mummunar zato ba shi ma na gaba sakon haɗin gwiwa ne suka ce ko mai gwamnatin Ghana za ta yi wa al'ummarta na rage musu raɗaɗin rayuwa in ba rage tsadar man fetur ba to tamkar an kashe maciji ne ba a sare kansa ba da fatan Allah ya kawo wa al'ummar Ghana da Najeriya mafita daga halin tsadar rayuwa musamman tsadar kayan cimaka da na masarufi. Sako daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Masu sauraro kafin mu yi sallama da ku, ga baba ya dawo da labarai a takaice. To Aisha an kashe akalla Falasɗinawa biyu a cikin dare a wasu hare-hare da Isra'ila ta kai a yammacin kogin Jordan da ta mamaye. Kana shugabanni daga kasashen Afirka fiye da goma sha biyu ne suka je Jamus don halartar taron koli na wani bangaren G20 tare da kasashen Afirka da kasar Jamus ta shirya. To masu sauraro duka-duka a nan ne kuma za mu ja labulen shirinmu na rana a yau Lahadi. sai kuma zuwa can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT a sake jin mu da shirin mu na dare kuma na karshe a wani yau Lahadi. Yanzu a madadin baba ya kuma kiri da ya taya ni gabatar da shirin sannan kuma ya shirya kuma ya hada da kuma wanda ya kula mana da na'ura. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙarasa wani lafiya. kuma Ma'asala.